وبالرجوع إلى أقوال هذين الإمامين رحمه الله wato da ainihin komawa zuwa ga maganar waɗannan imamai guda biyu Allah ya musu rahama la najidu ahadahuma adna bi hujja ba mu ga ɗaya daga cikinsu su ya sako da wata hujja ba sai a cikin su gaba ɗaya babu wanda ya kawo wata hujja wanda za a dogara da ita أو ترى على آلة المحدثين بذكر ko kuma ya gudana akan al'adar malaman hadisi ta hanyar ambatan illoli na isnadi ya kamata a ce kowanne daga cikin su ya ambaci illoli na isnadi ga wannan hadisin to wannan hadisin bai inganta ba ga dalilin da yasa bai inganta ba sai su yi bayanin illoli yana za su gamsar da mutane to wayannan manyan malamai ba su yi haka ba amma ila zalik da abin da ya kama da wannan na'am au qadhum fil ko kuma a ce ɗaya daga cikin ya yi suka ga matani ya ce matanin hadisin na da matsala to babu wanda ya yi magana a cikinsu dangane da illa na matanin wato irin suka wanda dalilai na kitabu wa sunna ke hukuntawa cewa lallai wannan hadisin na da matsala balgayatu ma fu'ila ma fu'ila huwa tahwil eh, wato gayan abin da aka aikata kawai shi ne tsoratar da mutane wato a tsoratar da su a nuna musu hadisin nan bai inganta ba an wata hawishi duk dai a tayar musu da hankali na haisu kala ta inda shi malamin ke cewa wa iyakal al-iqtida wato ka shedinka daga ruduwa ka shedinka kada ka rudu kullu halakatun illa wahida eh kada ka rudu bi hmm, a gane ko kada ka rubu da cewa wai kullu ha halika illa wahida kaka rubu da wannan cewa wai dukkan ta gaba daya halakakkiya ce an gane ku al'umman nan 73 dukkan su halakakku ne sai dai guda daya kawai inna ha ziyaratun fasida domin lalle ita ƙari ne batacciya wannan ziyara ce kullu ha finnar illa wahida din nan sai ke cewa kada ka rubu da ita domin ƙari ne batacci an gane ku wato mai bataccen ka'ida ne la yi umaru an ta min da bizil malahida ba a amincewa ya kasance daga cikin dasisa makirci na mulkidai an gane ko to wannan shi ne maganganunsu irin maganganunsu ibn hazm da kuma ibn wazir an gane wannan ayi hmm. wato kawai magana ne wanda za su fitar da kai amma ba su gamsar da kai da dalilai akan rauni ta bangaren isnadi ba ko rauni ta bangaren matani eh al-awasim wal littafin al-awasim min al-qawasim na'am da eh. tasarrufin yasir wato da tasarrufi dan kadan an dan an dan tasarrufi kadan a cikin sa wato ba wai nasu bane kai tsaye akwai dan abubuwan da aka dan caccan za ka dan fa innal wazir qad tanaqada lalle ibn al-wazir yayi tanaqudi fa innahu qad sahaha nafs al-hadith domin lalle shi ibn wazir ya inganta shi kanshi wannan hadisin ba fi gairi kitabul awasif wato a cikin littafin da ba awasif wal qawasim ba kuna ne yayi a wani littafi sai gashi kuma ya inganta hadisin kuma da ya za a fashi da kanshi kaga wannan shi ya kira tanaqul wa saqahu min jumlatil ahadith as-sabita sai ya koro shi daga cikin jumlan hadisan suka tabbata an gane ku ya kawo wannan hadisin sa ku ummati ala salati wa sab'ina firqa sai ya kawo shi daga cikin jumlan hadisai da suka inganta kuma bayan da ya ce hadisai ne masu rauni kashe shedon kada ku rudu da su na'am wa sunan ma'rufa kuma ya sanya su daga cikin sunnoni sanannu ذكر رحمه الله في كتابه الروض الباسل يا أنبتا الله يمس رحمة أشكل لتابنسا بسونا الروض الباسل الزمج izabbi an sunan da abin kasim sunan tabin kenan wato ya rubuta ai a kan zabi zikirin a hadin sahiya shi wannan bawan Allah ibn al-wazir wato ya kama ambatan hadisai ingantattu wanda aka ciranto daga Muawiya bin Abi Sufyan da kuma Mughira bin Shu'ba wa Amr bin As da Amr bin Al-As Allah ya kara musu yadda haisu qala wa Amr bin As ba wannan mimun din hmm. Amr bin Al-As ba mimun a gyara an gane ku wato haizu kala yana cikin magana akan hadisansu sai mm. ke cewa amma haula ya salasa almaskurun mm. amma waɗannan sahabbai guda uku da aka ambata wa umul ladina azkuruna ma yadullu ala sihhati hadisi su ne wanda zan ambata a nan wajen abin da yake nuni akan ingancin hadisin su kuma ku ji abin da ce ku mm. zan ambata abin da yake nuni akan ingancin mai hadisin su wa zakara min jumlati zalika hadithu tarak sai ya ambata daga cikin jumlan hadisan su da suka inganta akwai hadisin sa ku ummati ala salatin wa sab'ina firqa ai su kan ta inda yake cewa hadis iftirak al-umma ila nayfi wa sab'ina firqa hadisin karkasuwan al'umma zuwa ga 70 da yan kai din nan rawahu anhu abu daud abu daud ya ruwaito hadisi daga shi muawiya din وروى الترمذي وابو داود مثله الترمذي da Abu داود sun ruwaito mislahu an Abi Hurairah daga Abi Hurairah Allah ya kara musu yadda duba littafin Ar-Rawd al-Basim nashi an Dabd mira an Hadith من shi ma mun دفع ne daga littafin Dabd mira an wanda ya nuna lalle dai hadisin nan ya inganta a wajen shi wannan malami an gane wannan ko irin wannan kaga abin da ya bambanta da'awa ta sunna da sauran da'awa kenan ita da'awa ta sunna ko da kai malamin sunna ne baya hukunta mabiya su rufe ido su ta an gane ku, idan ka faɗi magana za a saurare ka su gani maganan nan ka kawo hujja in ka ce wannan hadisin kada ku yi aiki da shi da ifi ne sai a tambaye ka me kawo mishi rauni an gane ku, shin raunin ta bangaren isnadi ne ko ta bangaren matani ne to a matsayinka na babban malami na sunna sai ya zama to baka yi bayanin dalilin raunin ba to su ɗalibanka za a saurare ka amma ba za a ba biyayya ba kun gane yayi amma abin da ya shafi sauran ƙungiyoyi da zaran an ce malamin su ya ce wannan hadisi bai inganta ba za su miƙa wuya su sallama su ahlus sunna suna biyayya ga mutum ne in sun gamsu da abin da ya kawo gaskiya ne misali idan ba gaskiya bane sai su kyale ne kayansa kaga dai wayannan malamai manya-manyan malamai ne amma malaman sunna wanda suke bayan su ba su yi riko da fahimtar su ba akan ka'idar nan na magana Allah da ke cewa Kul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al Ka kace musu wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira dari da mabiyana an gane kenan mabiyan annabi sai sun fahimci abu sannan su yi aiki da shi idan kai malamin su ne kai musu bayani ba su gane ba Allah bai daura musu wajabcin su yi biyayya a gare ka ba an gane ko wasu bihanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushrikin ba ni daga cikin mushrikai kenan yana daga cikin shirka mutum ya rufe ido ya tabin malami ba tare da dalili ba in malami ya kawo magana bai gamsar da kai ta hanyar dalilai da hujjoji ba to wannan magana babu wanda ya wajabta ma cewa dole sai ka bi shi an fahimci rubu Allah ta'ala ya samu gani eh بسم الله الرحمن الرحيم ومنها daga cikinta idza tawaffaqa fi ma la ya'rif kana zalilan ala sifati wato idan malami yayi tawaffufi malami ya dan dakata fi ma la ya arif cikin abin da bai sani ba kana dalilan ala tsikati wannan ya zama to dalili akan amincinsa wa amanatihi ya zama dalili akan amanan shi wato a cikin abin da ya yanke da shi daga cikin matsaloli duk matsalan da malamin ya yanke da shi ya nuna da gaske yake abin da bai sani ba dama shi malamin baya yanke hukunci kan abin da bai sani ba كما أن من عرف منه الاقتداء كما أن من على الكلام كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام كما wanda aka san cewa yana yin gaban kansa kan magana fi ma la ya alam cikin abin da bai sani ba ya iya da'iyan to wannan ya kasance yana kira zuwa ga kokonto ga duk abin da yake magana da shi ko ba ba in an san mutum bini bini zai yi gaban kanshi ya faɗi magana bai yi bincike ba ya faɗi abin da bai sani ba to zai zama to ana shakkan duk abin da yake faɗa a tafi umurul wadi har ma cikin al'amura wanda suke a bayyane eh wa minha anna al-mu'allima idza ra'a min al-muta'allimuna tawaqqafa fi daga cikin nan lalle malami idan ya ga ainihin wato ɗaliban ilimi a idza ra'a minhu al-muta'allimun idan ɗaliban ilimi sun gani daga gare shi sun ga at-tawaqquf cewa malamin yana yawan tawakkufi ma la ya'lam cikin abin bai sani ba kana zalika ta'aliman lahu to wannan zai zama to kamar an karanta da ɗaliban kenan su ma malamin ya nuna musu hanya idan ba san abu ba su shiru su yi tawakkufi wa irshadan li hadhihi tariqa hasana kuma da kuma shiryawa zuwa ga wannan hanya mai kyau din wa iktida'u bil a'mal ablagu min al iktida' bil aqwal wato koyi ta hanyar ayyuka ya fi kaiwa makura fiye da koyi ta hanyar maganganu ko malami ya yi abu a aikace a gani ya fi alkhairi da ce ya faɗa kawai an gano wani ko wayan na la ta'jab ya akhi al-karim lalle kai za ka yi mamaki ya kai ɗan uwana mai karamci za ra'aita tullab al amfani idan ka ga ɗaliban ilimi misali na a cikin garuruwan wannan a ne abin da nake nufi garuruwan Najeriya ka gani kai ka yi alal yadda ɗaliban ilimi suke gaban kansu suke tsaurin ido akan yin fatawa wa yatakallamuna fi daqa'iqil ilm kuma suna magana fi daqa'iqil ilm a cikin zurfafan al'amura na ilimi sai ga ɗalibin ilimi ɗan ƙaramin ɗalibi iri na ya shiga cikin zurfafan al'amura na ilimi suna nitsewa cikin manya-manya al'amura su ne nawazil hmm. manya-manya al'amura wanda suke buƙatar malamai kuna fil ilm sai sun nutse cikinsa ba tare da tsoro ba babu kunya ba damuwa wayar haƙuna an bi a ulama wato suna riskar da kawo kansu da manya-manyan malaman duniya wato irin su ibn ba da irin su ibn usaimin da irin su nasiru bin albani za ga ɗaliban ilimi ne ba a najeriya ƙanana sai su ringa riskar da kansu da wa'annan manya-manyan malaman sai su ce ainihin su nasiru bin albani malamai ne na kasashen su kuma malamai ne na najeriya sun ce kowace ƙasa da malamanta kamar suna so su ce a daina sauraron wa'ancan malamai ta bangaren fatawansu a ringa sauraron su su ne yanzu za su ringa wakiltar wa'ancan malaman a nan garuruwan an gane ko wai yaqulu na haula ulama biladi suna cewa wa'annan su ne malaman garuruwan su fa hum yuftuna su suna yin fatawa wato suna yin fatawa ne kuma suna magana ga abin da ya shafi al'amarin garuruwan su kawai la yajuzu lahum an yatadakhalu fi umur biladina baya kamata a gare su su yi tadakuli ya kamata su yi shishigi a cikin al'amarin garuruwanmu kun ji wannan ai ya ce masu albani suna ba da fatawa ne daidai da garuruwansu haka nan ibn bas mu ma malamanmu za su ba mu fatawa daidai da garuruwanmu to su wane ne malaman kuɗin akar makallahu in ka tambaye shi zai nuna ɗaliban ɗaliban ɗaliban ɗaliban ɗaliban su ibn bas a nari wanda ba su goge a cikin al'amuran ba ce su ne malaman najeriya su ake so su ringa fatawa akan najeriya babu ruwan wa'ancan malamai manya da fatawan najeriya an gano wannan ayi wato kaga mutum ya yi watsi da tushe kenan ya kama mai to ka gani to irin wannan zai yana faruwa kuma wannan wani wayo ne ba wani abu bane wani dabara ake so a yi wato ana so ne a haramta wa mutane da wayo a haramta musu sauraron fatawan wayannan malamai sai a koma ana sauraron fatawan ƙananan malamai kuma ƙananan malaman nan ba wai hakikalinsu ba wai ahalussunna ba ne. kawai sun laɓe ne da wannan magana suna so a hankali a hankali su raba ainihin ɗalibai da fatawa na hakikanin malaman sunna sai a koma ana neman fatawa da su daga bayan su tura mutane zuwa ga aƙidar sururiya ko aƙidar hajjajiya ko aƙidar ta da musulmi wannan shi ne hikiman da suke amfani da shi za su zo ma da rigar sunna amma kuma abin da suke nufi a rusa sunna din domin duk mutumin da zai haramta maka fatawa wayannan manyan malamai a wannan zamani kamar yana so ya ce ne kada ka yi suna. an gane ku to da yawa daga cikinsu suna tsananin kiyayya ga na malamai sai su yi amfani da wannan damar cewa kowane malami ya yi fatawa a ƙasar shi alhali su da suke wa'annan magana su ba malamai bane su an gane ku na'am wala nufti bima yahummuna fi biladina sai su mu ma za mu yi fatawa da abin da ya dame mu a garuruwanmu tsawon murjal wala nurjal saka wa'annan malamai mazaje ne mu ma mazaje ne shin su mazaje ne ko kuma 'yan ƴan mata a cikin ƴan mata ma jariran ƴan mata an gari? wai ai su rijal ne mu ma rijal ne za su yi fatawa mu ma mu yi fatawa da abin da ya kama da wannan an gane ku na'am ila imamu darin hijira. Ka duba zuwa ga imamu darin hijira shi ne malik bin hanas rahimahullah inda ma a tawo rajulun min al-andalus lokacin da wani mutum ya zo wa malik bin anas rahimahullah daga garin andalus can kasashen turai yana tambaya game da wasu al'amura ya yi tambaya kan al'amura arba'in da wani abu hmm. matsaloli arba'in da wajen uku ne ko ya tambayi imamu malik rahimahullah a gani sai imamu na malik rahimahullah sai ya ba shi amsa gwargwadon ikonsa hmm. ya ba shi amsa gwargwadon ikonsa eh an ce ya amsa tambaya in ma sha biyu ko sha uku a cikin arba'in da wani abu sai ya bar sauran tambayoyi bai san su ba sauran tambaya idan ya yi sai ce la'adari in ya ƙara jeho tambaya ce la'adari a takaice ya amsa tambaya goma sha uku ko abin da ya kama da wannan amma kuma sauran tambayoyi ya su ya ce bai sani ba walam ya kullu lahu malikun rahimahullah malik bai ce masa ba Allah ya masa rahama ana alimin fi biladi yace to ai ni malami ne a gari na kawai ni malami ne a madina ya zaka taso daga andalus ka zo ka tambaye ni la la atakallamu illa bima yahummu ba na yin fatawa ba na yin magana sai abin da ya dame ni fi waƙi biladina yau a cikin waƙi in abin da ke faruwa a cikin gari na malik ya ce haka da sai malik ya amfani da fiqhul waƙi yace saboda haka ka je ka samu malaman garin ku ka na tambayan malamin madina ni kawai ina fatawa ne kan madina amma abin da ya shafi sauran garuruwa an tambaye ni ina tura mutane ne zuwa ga garuruwansu an gane kai ɗan andalus ne ko ai a cikin garinku akwai manyan malamai ka je ka tambayi mutanen garinku shin malik ya faɗa haka malik bai faɗa ba sai malik ya ba da fatawan gwargwadon abin da ya sani sauran abin da bai sani dai ce la'adari. Ina fila bila da kuma. malik bai ce tafi zuwa garuruwan ku ba ka je ka tambayi malaman garuruwan amma ya umma ko ga abin da ya dame ku ana la ujibu an ni ba zan amsa ga irin wayannan tambayoyi ba malik bai ce haka ba wa haka za ka da kasiru min salatina wato haka ya kasance da yawa daga cikin magabatanmu Allah ya musu rahama haka suke gudanar da abubuwan annasu ya tuna ilayhi min kulli fajr mutane suna tahowa zuwa gare su daga kowane ainihin wato sasanni na duniya wato kuma malamai suna ba amsa game da tambayoyinsu min ayi makanin ja'u ba sa damuwa daga inda suka zo amma yanzu ya kawo wani sabon abuwai akwai malaman fagen fama ma wato kan jihadi akwai malaman da ya kamata a tambaye su kan jihadi malamin da ke zaune a gida baya fagen fama to ba a tambayin shi kan jihadi an gane ko malamin da ke kwanciya yana shan shayi yana yagan naman kaza wai ba a tambayin shi kan jihadi wai sai malamin da yake cikin fagen fama shi ma wannan bid'a ce ikhwaniya an gane ko an yi wannan ne don a haramta wa mutane sauraron fatawa na manyan malamai sai a rinka sauraron fatawa na 'yan ta'adda a rinka sauraron fatawa na jahilai ƙananan ɗalibai misali wanda ba su yi zurfi a kan karatu ba an gane wannan ko to ire-iren za a rinka tambaya a yi watsi da asalin fatawa na malaman da za a fa'ida su ah, a cikin alkur'ani mai Allah ya faɗa game da ainihin idan an tafi yaƙi Allah ya ce duk a tafi yaƙi gaba ɗaya Allah ya ce wa ma kanar muminuna biyar biro kafa falola na fara min kulle firƙasin minhum ɗa'ifa biyar tafaka hufi din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah ya ce bai dace ga muminai da yanfiru kafa ba a ce dukkan su gaba ɗaya su ta fi jihadi duk muminai gaba ɗaya an tafi jihadi ya ce ba bai dace ba falaula na fara min kulli firqatin minhum da'ifa me yasa daga kowane bangare ba za a samu daga duk wani kuta kungiya ba za a samu wani bangare ba ya tafaka hudu su fahimci addini ba ana so in za a tafi jihadi wasu bangare su tafi jihadi wasu bangare su tsaya su fahimci addini sannan su yi gargaɗi ga mutanen su idan wuri laifin idan sun dawo zuwa gare su ya yahzarun ko wa la'alla za su yi za su yi takatsantsan kun gane yayi su wane ne za su karanta da mujahidin nan eh wato malaman da suka zauna a gida suka fahimci fiƙi su wayance masu jihadi in sun dawo daga jihadi za su tambi waye fatawa za su tambi malaman da suke gida suke karatu ba a ce ku da kuke can fagen fama ko da ba ku yi karatun addini ba ku ne za ku yi fatawa ina ko malamai a ce wai malaman malaman wai mene malaman haila da jirin biki ko malaman kaza ne malaman fagen fama ko kaza kaza wannan rusa addini ne wato mujahidun suna iyawa ana tabarin wuta a can su bugu su bugu ainihin tambaya su tambayi malami a cikin gari a gari yayi babu inda aka ce sai malami yana yaki ya rike bindiga sannan mujahidin su tambaye shi fatawa ban taba jin wannan a cikin tambayi a cikin manganin baka ba wannan wani sabon bidiya ne ake zuwa kawo domin a haramta wa mutane fahimtar hakikanin fatawa kuma a gina mutane akan hamasa wanda yake ba zai amfane su ba saboda idan ka tambayi malami wanda yake zaune a cikin gari zai baka fatawa wanda zai haramta maka irin ta'addancin da kake yi a wajen yaƙi to shi ne ake so a raba mutane da su an gane wannan ku to ire-iren wayannan wayau suna nan za ga irin wayannan mutane suke so su raba mutane wajen alaƙa da malamai Na na'am wa ashabu to su ma'abota yi waki suna rayawa haka suke rayawa inda hum la yanbaghi lil faqih a wajen su baya kamata ga masanin fiqh an yuftiya yayin fatawa aw yatakallam fi mas fi mas'alatin min al masail ko yayin magana a cikin wata mas'ala daga cikin mas'aloli illa huwa mawdu'un fil balad alladhi yufti yana nan a cikin garin da zai yi fatawa wannan ka'ida ina aka samo ta wa illa sara kalamu huwa fatawahu fariga in ba haka ba sai maganar shi da fatawan shi ya zama to banza kawai bai da wani amfani wazin baina kalamihim wa kalamin salaf tara farfar ka auna tsakanin magana irin wayannan mutane da maganar magabata tara farf za ga bambanci eh fallazi usi bihi talabat al-ilm amsali abinda nake wasiya da shi ga daliban ilimi ire-ire na shi ne daliban ilimi gaba ɗaya mu tare mu ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wala ya fi da wakil fitiya kada su yi gaban kansu a wajen fatawa su san akwai manyan malamai a duniya sai dai idan suka tabbata suka kafu suka nuna a cikin fage na ilimi wala yuftu illa bima yuwafiqu manhajar. kada su yi fatawa sai abin da ya dace da manhaji na ahalus suna wal jama'a wa bihaza yaktubu Allahu lahum an-najat fi umurihim da wannan ne Allah zai rubuta musu nasara da tsira a cikin al'amuransu kuma da wannan ne Allah zai taimake su kuma da wannan ne Allah zai gyara dukkan al'amuransu wallahu a'lam eh. ayi kana dalil alamai? dalilan من وجد كم فرقه ومنها كان ذليلا ذليلا ذليلا ذليلا أجارة جزاكم الله خيرا نعم ماذا المرء نعم <laughs> هذا الحديث بمجرد السماع إلى هذا الحديث آه، آه، هذا الحديث يدل بنفسه على أنه لا يجوز على أنه لا يصح لماذا؟ فإن العلماء أجمعوا على أن الجيبة يعني والنظر إلى المرأة وغير ذلك لا يفضل الصائم أنت كل هذه المذكورات لا تفضل الصائم أين أين رأيت الحديث؟ هو الذي يعني معنى يعني قام الرجل ويعيد الناس به وإياذ بالله الحديث bi mujarrad sama ila ilayhi la yasih man alladhi asaha alhadith indahu imam al-bukhari bi nafsihi hadha rajul kazzab إن شاء الله نحن ننتظره فإذا أتى بالكتاب الذي يدل على أن البخاري صححه فنحن يعني نريد أن نرى هذا الكتاب مم. نعم شرح السنة نعم عقيدة السلف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة السحر حقيقة السحر أوجه أهل السنة والجماعة نعم وأنه لا يسر إلا بإذن الله كما تشيوا لأن السحر بايا توتر واسيد إذن الله نعم ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا واتو أهل السنة أصحاب الحديث نعم واتو أن سلفية suna shaidawa lalle a cikin duniya akwai sihiri da kuma da kuma masu sihiri a cikin duniya akwai mai sihiri da masu sihiri illa annahum la yadurruna ahadan illa bi idnillah sai dai cewa su masu sihiri ba sa cutar da wani sai da izinin Allah subhanahu wata'ala ai illa bi idnillah alkauni alqadari qala azza wa jalla Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma hum bidarrina bihi min adin illa bi idnillah wato su masu sihiri ba su to masu cutar da wani ba sai da izinin Allah in kaga sun cutar da wani to Allah ta'ala shine ya bari saboda wata hikima tashi na'am wa man sahira minhum aw sahara minhum sihir duk mutumin da ya sihiri daga cikin su har ya to ya aiwatar da sihiri wa aka daga annahu ya dur kuma ya kudirce cewa lalle sihiri yana cutarwa aw fa'u ko sihiri yana amfanarwa ba tare da izinin Allah ta'ala ba billahi to wannan ya kafirce wa Allah duk mutumin da ya yarda cewa akwai sihiri sannan kuma sihirin nan yana cutarwa ko sihirin nan yana amfanarwa ko Allah ya so ko bai so ba to wannan ya zan kafiri amma in yace sihirin nan akwai shi yana cutarwa da izinin Allah an gane sai mu ce to kai daidai da aqida ta ahlus sunna wal jamaa akan wannan matsala din kenan ahlus sunna sun yadda akwai ne sihiri idan mutum yanzu yana da'awan sunna yace mana babu sihiri sai mu ce ka dauko aqidan yan bid'a an gane ko ko kuma mutum yanzu yace mana sihiri yana cutarwa ko Allah bai so ba ka dauko aqida ta yan bid'a su ahlus sunna komai sun masa matsayi komai suna da nasu stand din da zarar sun kansu matsayi kuma duk duniyar sunna sun ɗauke shi wani mutum ya zo da wani abu saɓanin shi to ya zama to ɗan biriya. ina ba gane wannan Littafin ahalu sunna kwata-kwata ba su da saɓani tun littafin da aka wallafa kan sunna tun daga zamanin da zuwa yanzu ba su da saɓani kan wannan matsala na sihiri idan ka ga wani ya kawo saɓani to ya nakalto ne daga kutubul mutazila ko kuma littafan wasu daga cikin mubtadi'a amma ba littafan ahlus sunna ba ya kamata mu rinka sanin wasu littafai ne littafan ahlus sunna wasu littafai ne littafan mai yan bid'a sanin wannan yana da amfani ahlus sunna muna da littafan mu na aqidan mu idan wani mutum ya kawo wani abu sabanin aqidan mu za mu ajiye masa na'am wa idza wasafa ma yakfuru bihi istiqila idan mutum ya siffanta abin da yake kafirta da shi za a neme tuba mutum ne wato ya yi sihiri an kama shi ya yi sihiri an gane ku da aka bincike shi akan da menene ya yi wani sihiri sai ya siffanta abin da ake kafirta da shi to za a nemi ya tuba in ya tuba alhamdulillah ka in taba wa illa duribat za a nemi ya tuba in ya tuba alhamdulillah in bai tuba ba ɗan unku za a sare mishi wuya saboda kafiri ne shi wani za a safa ma laisa da kufri amma idan ya siffanta abin da ba kafirci ba wato ya nuna ya yi sihiri ne ya haɗa wani ganye da ganye ne ya samu ganye kaza da ganye kaza da ganye kaza da ya haɗa sai ya gwama da kaza sai ya yi ma wani asiri da shi au ta kallama bi ma la yufham ko kuma ya yi magana da abin da ba a fahimta wato ya ɗauko wasu irin sulkulla ne bai san ma'anar shi ba da shi ya siye. an gane ya ɗauko kalmar ya zaga zaga ya iri ya shamsa ya iri ya saka gagam gagam gagam gagam a irin wannan irin wannan kalmomin kuma ce ko? wato kalmomin shi kanshi bai san ma menene ya zaga zaga ya iri ba shin sunan Allah ne ake suke nufi masu wannan ko sunan aljani ko menene ya sani ba to za a hana shi a ce wani ka daina yin wato ka daina yin wurdi da kalmomin da baka sani ba in ada uzira idan ya ƙara komawa ya aikata a yi masa ta'aziri A gane ku! saboda bai san ma'anan kalmar ba ila ma'anan kalmar kafirci ne bai sani ba wa kala a as-sihru laysa bi haramin yace ah ya za ka yi ka hana ni ai sihiri ba haramun bane ai wa ana atakidu ibahatahu ni ina kudinta sihiri ya halarta ni a waje na ban ga haramcin sihiri ba ai sihiri ilimi ne yadda ake koyan sauran ilimi shi ma haka ake koyan sihiri menene haramta sihiri wajaba qatlu ya zamanto wajibi a kashe shi wannan mutum na'am li'annahu istabaha ma ajmal muslimuna ala tahrimi domin shi ya halatta abinda musulmai suka yi ijma'i kan haramta shi musulmai na duniya sun yi ijma'i sihiri haramun ne shi kuma ya zo ya ce halal ne hukuncin wannan bawan Allah shine me shine kisa na'am an yi karatu yana da adadi ba na jari ba na yana da adadi ba na jari abin adadi waya ce wai ya koma su kaza a duk sanda ya koma za a yi tasiri ya ƙara dawowa ya yi a ɗauki mataki a kan shi ba wani adadi adadi kenan da yadda kawai da ya faɗa eh eh ba za ka shi hmm. ba na ba ta ba ايه وانا جيري فانت شابي اما دام دام الارب يعني فاتك هو يعني ايه شي ما مش عارف ايه ولا ما عملت ما في بقى بيننا طب دي بقى قصه كل الناس ودي جميل شيء واقوي البن شو انا اقول اما دام الارب يعني كمان ده شي شكل دي وشد كان وانا ما ظهر لي شكل don wani yaro na magana yadda akwai irin ba za su yan zinala na cewa ba su so na cewa abubuwan da suke na tsafi yanzu ga waya su wai da sauransu yana kokarin kiyasin yan shi waya daban shi waya ba a mu'amala da aljani wajen waya ko shi waya ilimi ne ko calculation ne. Wani ma na fi ilimi ne ko sani ba ne.

ya halatta ya za su gobe da nisa wanda zan dangi a kafin ci ne da eh, wasu tsoro da da shirka babul hawala da kuma daman ma'anar hawala shi ne kamar juyar da haƙƙi daga kanka ya koma kan wani bashin da kake bi na ka je wajen malam wani ka amsa shi hawala kana bi na bashi ban da kuɗin biyan ka amma malam wani ina bin shi ba shi ka amsa wajen shi an gani kamar yanzu kana bi na bashi ban da kuɗi yanzu amma ina da account a banki ta ce ban da kuɗi amma zan baka cek ka je banki ka amsa wannan duk ana kiran shi hawala kuna ne ku shi kuma man shine lamuni shine wani ya ga ana rikici wallahi sai ka biya ni bashi in baka biya ba wallahi ba za ka tashi daga nan ba wallahi tallahi sai na yi kashe kashe da kai sai ka biya ni to kana ganin ana rikici wato jama'a an nemi a raba gaddama ya gagara da eh to nawa ne kuɗin da ya ce dubu goma ne dubu goma ne in an biya an daina rikici eh to zan biya Ka gano wajen ka ɗauki lamuni na wani mutum cewa za ka biya domin a daina rikici ko kuma wani mutum an ƙi mai sallah saboda ana bin shi bashi to kai din nan suka ce to nawa ne bashi zai ka biya bashin a mai sallah din misali na kawo eh an abi hurairah radiyallahu ta'ala an an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul gani Ta wurin biyan bashin mawadaci ai zalunci ne wa idza utfiya ahadukum ala mali'in idan ɗayan ku wato an masa gami idan ɗayan ku an masa gami ga wani mawadaci to ya bi shi idan ɗayan ku an masa gami da wani mawadaci to ya yarda da gamin ko ba lura ba kaga nan an yi mangaro guda biyu maganar farko dai ta wurin biyan bashin mutum mutum yana da kuɗi mawadaci ne <clears throat> ana bin shi bashi ya gibiya ta wurin biyan bashin zalunci ne sannan wani biyu idan ya zama to ni ban da kuɗi amma ina bin wani sai na ce dan Allah na san kana bi na bashi amma ban da kuɗi amma ina bin wani bashi je ka amsa wajen shi shi ne idan an yi wa ɗayan ku gami ga mawadaci to ya yadda da wannan gami ɗin an gane ku mutabakun kuna wa fi riwayat al-ahmad wa man qila falyahtal duk wanda aka yi masa gami to ya yadda da da gami duk wanda aka mai gami ya yadda da gami to malamai sun ce amma da sharaɗin fa ya zamanto shi wancan wanda aka ce a je a masa wajen shi amintacce ne kuma an tabbatar yana da kuɗin an gane ku an tambaye shi ya ce lallai ina da kuɗin da zan biya ɗin amma idan ya zamanto an san shi ma yana da taurin biyan bashi sannan kuma ko ba a tabbatar yana da kuɗin ko ba shi da shi ba to baya halarta da wannan gamin an ce ba a duba yardan shi wanda aka tura ɗin shi wanda aka tura ko ya yarda ko bai yarda ba inda dai wancan yana da wadata ɗin kuma wancan ce ne gami ya tabbata an gane sai ba a duba yardan wanda aka tura zuwa gare shi shi wanda aka tura zuwa gare shi in har an tabbatar da kuɗin a wajen shi ko a jiya hamsa ba zo da sai ya yarda ba kuma yadda وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل minna wato wani mutum daga cikinmu ya rasu na sai muka wanke shi muka sa masa turare muka sa masa likafani summa ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai muka je da shi wajen manzan tsira sallallahu alaihi wasallam fa qulna muka ce salli alaihi ya rasulullahi za ka yi sallah a gare shi fa hada sai annabi ya dan taka waɗannan taku kaɗan. na'am ƙala, a alaihi ni. sannan sai ce wai akwai bashi a kansa ana bin shi bashi Ƙulna birana ne sai muka ce na'am wato a kan shi akwai dinari biyu ana fi shi dinari biyu sarrafa nawa ne dinari biyu a yanzu nawa ne rubu dinar nawa ne rubu dinar ya kai nawa to rubu dinar 11,000 to dinari ya zama 44,000 dinari ɗaya 44,000 to dinari biyu ya zama 88,000 ana bin shi dubu tamanin da takwas kusan dubu ɗari ake bin shi an gani? an sarrafa a lokacin nan da annabi ya ce ana bin shi dinari biyu sai annabi sallallahu alaihi sai juya ya tafiyarsa wa tahammalahu ma abu qatada sai abu qatada al-ansari sai ya dauki nauyi ya dauki hamala hmm. wannan shi ne zaman lamuni kenan hmm. sai abu qatada shi ya rasulullah to wannan kudin ni zan biya shi ne lamuni ba a kai na sai muka je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam faƙala abu katada sai abu katada ya ce rani alayya ya rasulullah dinarin nan guda biyu suna kai, na ni zan biya faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce haqqal garimi wa bari amin umal mayyit wato zaka biya haƙƙin wanda ake bi bashi kuma sannan matacce ya kubuta na'am qala na'am yace eh sallallahu alaihi sai annabi ya yi mai sallah rawu ahmadu abu da ya yarda zai biya haƙƙin wanda ake bi bashi an gane wannan ku haƙƙin mabata haƙƙin mabata nake son ce haƙƙin masu bin bashi gurama shin za ka biya haƙƙin wanda wanda ke bin bashi sannan kuma matacce ya kubuta ka yarda da wannan yanzu dai haƙƙi ya koma kanta yanzu yace ya yarda nan take sai annabi ya masa sallah an gane ku imamu ahmad ya ruwaito da abu dawud da tasa'i wa rawa ibn hibban wal hakim na'am wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi rajul manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana zuwa masa da mutum almutawaffa wanda ya rasu wanda alaihi dai mutum akwai bashi a kansa na'am sai ya yi tambaya hal taraka li ni min kada shin ya bar wani wani biya ga bashinsa annabi sai ya yi tambaya bashin da ake da ya bar biya in huddisa annahu taraka idan an ba annabi labari cewa lallai shi ya bar biya din sai annabi ya wato in ya bar biya sai annabi ya masa sallah namu wa illa qala sallu ala sahibikum idan ba haka ba sai ce a sallu ala sahibikum ku yi sallah ga abokin ku ni ba zan bai sallah ba tunda ana bin shi bashi bai biya ba kenan bashi ba ƙaramin haɗari gare shi ba idan mutum ya mutu bai biya ba ko bai yi wasiya a biya ba alam ma fata Allahu alaihi futuha a lokacin da Allah ya yi masa buɗi Allah ya bashi nasarori ya ci garuruwan kafirai da yawa da yaƙi na'am qala ana aula bil mu'minina min anfusihim yace ni ne na fi dacewa da mu'minai fiye da kawo kansu na'am kamar fiye wa alaihi dainun daga yau tunda mun samu kuɗi gwamnati ta samu kuɗi a cikin akawun ɗinta daga yau duk mutumin da ya rasu ana bin shi bashi to ya zama wajibi a gare ni a matsayin shugaba na musulmi ni ne zan biya yanzu abu ya koma hannun gwamnati domin gwamnatin musulunci ba za ta yadda ka shiga wuta ba in tana da iko wafi su min bukari. a cikin ruwayan bukhari kaman mata walam wa fa'a duk wanda ya mutu bai bar biyan bashi ba to insha Allah za mu biya wannan bashi a gare shi wani عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله la kafarata wato babu babu lamuni ga hajji idan mutum ya yi zina in mutum ya yi zina za a tsaye mai da hukunci kai ba za ka ce to laifin da wane ya koma kaina ba in ya yi sata za a yanke mai hannu ba za ka ce a yanke ma hannu a madadin shi ba babu kafala cikin hajji in hajji ya hau kanka kai za a yanke wannan hukunci an gane wannan ko imamul bai hakiyar ya wannan da isnadi wanda yake ifi amma yadda ya faɗa ɗin haka ne wani baya ɗaukar nauyin wani wajen hajji kai da kai laifi kai za a hukunta eh. walaikun salam suna da imam eh, eh. akwai malaman da suka yi bayanin haka amma wannan magana mai rauni ne in yana neman taimako ko sai ya halatta mai yin nafilar da aka hana eh shi sarkin shugaban ko malamin bai san bayanin zai kawai ce kawai wani bawan Allah a taimaka mai ya ce a yi nafila kaga da in ma taimako yake neman to yana neman taimako kuma nafila ya halarta a lokaci ce za ka ce yi dama in nafila ya haramta mutum na neman taimako zai halarta mai wani irin rikin faɗi ne wannan hmm? lokacin da shari'a ta hana nafila ya halarta ga mai neman taimako yi nafila kenan ya yi da wannan bidiyon tambaye shi shine na'am الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة sannan daga cikin dunkulalun wayannan nusus din wato da kuma falala mai yawa allati fi hadd ala hubbihim wanda wanda suka zo game da kwadaitarwa ga san sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma da kuma abubuwan da suka faru a cikin shugabanci hmm. faddalu ababakar faddalu ababakar wato malaman sunna yan salafiya sun fifita abubakar radiyallahu an summa umar sannan sun fifita umar radiyallahu sannan umar ya biyo baya summa usman sannan sai usman radiyallahu an summa ali sannan sai aliyu na'am wa kana fi khilafun bayna ahli sunna bima sabaqa ayyuhuma afdal ali wato ya kasance akwai sabani tsakanin ahli sunna fi ma sabaqa cikin abin da ya gabata ayyuhuma abdal a cikin su wane ne ya fi daraja akwai sabani a ciki na'am ali bin usman shin ali bin abi talib ne ko usman akwai wannan sabani tsakanin ahlus sunna kenan wannan sabani wato sabani ne na cikin gida wai shin da ali dan abi talib da usman bin affan waye daraja mantaha hadal khilaf amma kuma daga baya wannan sabani ya lari an yi wannan sabani a da amma an zo an samu gamsuwa an gane ai an samu gamsuwa da hujjoji da dalilai cewa Usman bin Affan ya fi Ali bin Abi Talib daraja واجتمع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب sai ahalin sunna suka yi ijma'i bayan haka akan wannan tartibi nam afdalun nas abubakar thumma cewa fiyayyen mutane shine abubakar sannan umar sannan usman sannan ali daga baya sai aka samu ijma'i akan wannan matsala din thumma al-ashara al-mubashshirun bil janna sannan su suka biyo bayan wayannan hudu sannan goma wa'anda aka yi musu albishir da aljanna shi da dama wa'annan hudun na ciki ko mm. to wa'annan hudun suna ciki sa'annan sai kuma na biyar akwai azubair bin awwa radiyallahu an akwai dalha bin ubaidillah radiyallahu an akwai abdurrahman bin awf radiyallahu an akwai sa'ad bin abi waqas radiyallahu an akwai sa'id bin zaid bin amr bin nufayl radiyallahu an akwai abu ubaida amir bin jarra wa'annan su ne suka biyo bayan wa'ancan kudin nam haula yusuluna al-ashra nam a ba za mu ci a jere suke ba su ne dai haula yusuluna al-ashra wa'annan hmm. wato suna kammala goma haula yukammiluna al-ashra wa'annan suna kammala goma nan hmm. su ne wa'anda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida da aljanna to tun da manzon Allah ya musu shaida da aljanna me muke jira mu ma mu ma sai mu musu shaida da me da aljanna wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi idan Allah ya hukunta al'amari ko manzon Allah ya hukunta ba mu da wani zabi sai dai mu miƙa wuya an gane wannan ko to manzan Allah ya yi ma wayannan mutane shaida da aljanna mu ma mun mika wuya mu musu shaida da aljanna wa na lahum bi fadli mu ɗin nan muna musu itirafi da falalansu. kamar yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sun mana tarifu bi fadli baqi sahaba sannan muna ikirari da falalan sauran sahabbai anna Allah wa'adahum jami'an domin sauran sahabbai a dunkule Allah ya musu alƙawari dukansu da kyakkyawan sakamako sakamako mafi kyawun shi ne aljanna in insha Allah fi janna jami'an su sahabbai ga baki ɗaya insha Allah suna cikin aljanna da wani dalili malam ya dogara da kai wannan magana a cikin alqur'ani ai akwai aya la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan a gani. Allah ya ce baya zama daidai daga cikin ku man anfaqa wanda ya yi infaki min qabl fasai kafin fatawa makka wa qatala kuma ya yaki Allah ya ce ulaika azamu daraja wa'annan sun fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'd fiye da wanda suka yi infaki bayan fatawa makka wa qatalu suka yaki sai to amma amma wanda suka yi bayan fatawa makka su kuma mutanen banza ne koya yace a'a su ma fa mutanen kirki ne an gane su ma 'yan aljanna ne wa kullum wa adallahu husna kowanne daga cikinsu da waɗanda suka yi infaki min ƙabar al da wanda suka yi min ba'ad al Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shine aljanna an gane ashe sahabbai gabaki ɗaya babu ainihin nayarwa sahabbai gabaki ɗaya su mutanen kirki ne gabaki ɗaya su ƴan aljanna ne su gaba ɗaya da nassi na me nassi na alqur'ani eh walasta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ahli badr manzo sallallahu alaihi wasallam yayi nassi karara ga mutanen badar sai ce tabbas wannan la'allar litaki. tabbas Allah ta'ala ya yi tsinkaye ga mutanen badar ƙala eh malu ma shi ito yace ku aikata abin da kuka ga dama haƙiƙa na gafarta muku ma'ana hada ma'anan wannan annahum ma yadkhuluna jahannam bi hadhihi al-maghfira cewa su mutanen badar ba za su shiga jahannama ba da wannan gafara din duk wanda ya halarci yakin badar ba magana shiga wuta a gare shi idan ka to ana ganin da yawa muna ganin wani ya halarci yakin badar sun kuma ga ya aikata wani aiki mai girman gaske wanda bai dace a ce irin shi ya aikata ba to me za mu ɗauka za mu ɗauka to yanzu alƙawarin da aka ya warware ya aikata laifi a matsayin shi na mutum to tunda Allah ta'ala shi ya mishi albishin Allah ya riga ya san abin da zai aikata kuma Allah da ya san abin da zai aikata Allah ya san wannan bawan Allah zai aikata wannan laifi da na ya tuba idan mutum ya aikata zunubi sannan ya tuba yaya wannan zunubin zina idan fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ashe mutanen kirki sune wanda in sun aikata alfasha ko suka zalunci kawo kan suna da Allah an gane sai su nemi gafara daga zunubansu dama wa yake gafarta zunubai in ba Allah ba shi ya gafartawa walam yusiru ala ma fa'alu ba su nace ga abin da suke aikata ba suna sani ashe mutum dan ya aikata kaba'ira daga baya zo yayin nadama bai nace ba ya tuba yaya to mutanen da suka halarci yakin badar ba ma su mai bane za a iya samun su da kaba'ira na zunubi da saga'ir amma kuma Allah ya riga ya gaya mana idan mutum ya yi zunubi sannan ya zo ya yi nadama ya gane Allah ya gafarta masa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun dan ne wa'annan masu takawa idan wani mai shafa na shaytan ya shafe su sai su tuna da Allah sai ga sun zo sun yi basira sun dawo sun tuba to idan sun tuba nan yaya Allah zai karbi tuban su Allah zai karbi tuban su an gano wannan ko na'am وكذلك لا يدخل أحد من النار ممن بايع تحت الشجرة dan zaka wani ya ce wato wai waɗannan dai wai ake cewa wai sun halarci yaƙin badar ka ji irin ta'addanci da suke tafkawa sai ga mutum ya kawo ya kaya ma da hankali to wannan ta'addanci da suka yi kai suka wa ba kai Allah suka yi wa to Allah ya riga ya ba mu ka'ida waɗannan bayan Allah ɗan aljanna ne wannan abin da suka yi Allah yana nuna mana wato ma'ana sun yi zunubi za su tuba shin da mutum zai shekara ɗari yana zunubi daga baya ya yi nadama ya tuba yaya shi ya halatta a ta lugubuita wannan magana wai ka ji an ce wai wannan wai dan aljanna ne wai dan aljanna zai irin wannan zunubi wani irin zunubi ne mutum zai yi kuma da wasu irin shekaru ne mutum zai yana laifi ya tuba Allah bai taɓa tuban shi ba eh innaka law li bi qurabil ardi khadaya thumma li la tushrik bi shay'in la ataituka bi qurabil ardi khadaya wannan mutum ma ya mutu kenan ba zuwa. ina kuma ga mutumin da ya zo ya tuba kafin ya mutu eh? ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la domin min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to kaga a shekin zunubin da mutum yayi daga baya zo yayi nadama yace ya tuba Allah ta'ala zai karbi tuban shi kun gane ballantana mutanen badar Allah ya riga ya san halin su tun kafin su yi wannan zunubin kuma Allah ya yi musu alƙawarin aljanna eh wa kazalika la yadkhulu ahadun nar mimman baya ta shajara haka nan babu wani ɗaya da yake shiga wuta daga wanda suka yi mubaya'a ƙarƙashin itaciyar nan la yadkhulu nar ahadun mimman baya ta shajara manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai shiga wuta ɗaya daga wanda ya yi mubaya a ƙarƙashin itaciyar nan duk aljanna ne yani ahlul hudaybiya wato mutanen hudaybiya din nan duk aljanna ne gabaki ɗayan su wa nahnu wa nanu nurattibuhu mu muna jeranta sahabbai mu ce afdalus sahaba awwalan al arba'a wato fiyayyun sahabbai farko dai mutanen nan guda hudu kuma baqiyatul ashara sannan sai baqiyatul ashara sauran goma nan kuma ahli bai'atul aqaba sannan sai mutanen da suka halarci bai'atul aqaba din nan kuma ahli badar sannan sai mutanen badar kuma ahli bai'atul ridwan sannan sai mutanen bai'atul ridwan kuma baqiyatul sahaba sannan sai sauran sahabbai Allah ya ƙara musu yarda kama sa yazkuru humul imam wato suna fifiko a wajen falala kamar yadda imam as-sabuni zai ambata ɗan eh, imam ahmad ko suna fifiko sahabbai wasu wasu daraja kamar yadda imam ahmad zai faɗa Allah ya masa rahama eh Ada الوقت نعم ganin cewa idan zaman idan ne ana faɗa shi ke cewa wallahi ba ba ka kuɗin ga wani da biya shi ma ka bari ka fiye ya yi wurin tsoron da yi to ya ce ka biya ai to ai wani ya ce zai biya inda ya ce zai biya amma inda ya ce yake to baka san na yi rantsuwa cewa wallahi zai bar nan ya biya ne yanzu inda ba biya ne yanzu wallahi ba zai ba An amma da fat wani kudin ba a to an biya shi ne An ba shi wani abu ne ba a da wani wannan ba kuma ya kai shi nan ba da fat payment shi kenan amma ba ba da wani abu ba fara yawon kan shi biya bashi na'am eh. ka ji wani wani ka amfani ni da kai na nizar zan ce na ɗauki na wani ba wani ba an tura wani waje na bane babban cuta na eh wa alaikum salam man akalla amwalan nas yuridu ada'aha adda lahu an bai bayyana mawa ba a wajibi ne mutum hana kai ba shi yayi bayani sai dai idan Allah ya ɗauke hankali ya manta in ya manta bai samu yayi bayani ba mantuwa ne Allah zai amma an daga gani yayi ne mutum ana fi shi bashi ya gaya ma iyalansa lalle ko kuma ya rubuta ya wasiya eh. kuma ya shi na sabo a to ai tuban ya daga danganci zuciyar mutum wani zai ce ya tuba amma da baki ya faɗa da don zuciya ba kaga sharadin tuba akwai annadamu alama fata sai mutum ya yi nadama ga abin da ya wuce abin ya dame shi abin ya hana shi bacci ya ta damuwa da sabon da ya yi amma kawai dan na tuba bai dawo ba wannan Allah bai karɓi tuban ba kana da yawa shi ke na huta sun mutu ce in kara suna ya bai ba magana ya kare kaga in Allah ta'ala ya baka ikon biya ka biya shi baka sami ikon biya ba kara sun shi kenan eh duk ya yi shi wani kunya yake shi akwai wani ba ya bai waye ba kawai ya ga taron jama'a ne da ibu gidan jama'a inda za a ba shi kuɗin yana so to da ya ga jama'a wane an ce ana an ce kana bin wani ba shi wallahi ba komai na yabe a ce hujja zai Allah ya isa ya kina na ya ya ya ne zuwa sani ba mutane sani ne a shi wani shirin ai zan yi amfani da abin da ya faɗa tunda da mana biya shi ya ce ya abin da ya faɗa na zahiri shi za mu duba ya a wani ya rage nashi ya cutar da kanshi na'am a to ai ba yin kanshi bane ya je zai je fada bai samu ya je ba bai samu iko ba Allah bai zai kama shi ba me za ka samu jikiri gangarci in gangarci ne to wannan laifi ne in ba gangarci bane haka ba yin kanka bane eh wa eh. Eh, idan mutum ya riga ya sallama kafin cikin sallah sai tana daga baya zai miƙe kawo wani raka'a sannan zai yi ba'aji eh alaikum salam alaikum salam na'am wani yana ganin ya ya ya ya daga baya zuwa ya ya ya ya rasa mazu ne kan ana ci birnin isha da niyyar isha saboda an ce da ga duka sala sala sala illan eh, eh. bayan nan sai kuma da wani mafarki ai kuma a ƙa'ida wannan wannan ba za ta yi maktuba idan ana bugu sun sallah ana so sai ya fara yin sallar da ake so sannan ya na gaba a gani wannan tawilin da ya bai samu shiga ba a gani wannan alƙalci da haka babu sallah sai wannan sallar da ake yi amma kuma da sharaɗin kan ba a maka wani sallar a wannan annalil ahad ne babu sallar sai wannan na farillar da kake wannan wanda ake shi zaɓe a rani amma in ana maka wani sallah sai ka yi wannan sallah kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin ahzabun nan lokacin da aka yi haddar ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya zuwa zai ina haka rani an lokacin sallah ya samu magarba a magarba sai da yi a zara ba sai da aka ba to da aka zo kuma sai ya sallaci asar din kafin ya zalla nan magarba har wannan ba za ta raka da wannan hadisi na ya yi tafi bada ya ana da mutum wasu sallah kuma yi shi ko

sannan sai aka sallame ni na samu magariba kenan da tuba ba ba ana yi ba eh, ana yi ana yi salatu khilafun niyya ko kai sallan ka raka uku ka zo na kai tafiya shi mai ya ci ɗaya raka da ya rage ya zo a yi tafiya tare a yi sallama ta Thank you. Eh. akwai wannan mazaba na imamu imamu shafi na ganin ba dole bane sai an jera ta abin haka ko wannan magana na'am eh Thank you. Eh, eh, na fahimce ka wato dan uwa ne zai gamu da mutane ya ke musu kallama? to ai ai ko ne ce wai mutum ne ce wani mutum addini ne gyara mutum da ce shi wasu dukan mu nan gaba ɗaya muna da irin namu ɗabi'a amma addini yake sai ta mu sai mu zama to mun ajiye namu mun dauki addinin abin da ya shafi gaisuwa da yin sallama akwai sirri sosai duk yayin da mutum ke man kana mai gai sallama yayin na rabuwa. in za ka ringa nacewa kana yi za kullum kullum kullum soyayya na ƙaruwa yayin na rabuwa. bin da annabi cewa aw awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum hmm. su ba ku so nuna muku wani abu wanda in kun aikata za ku so junan ku ku ya hada sallama tsakanin ku kana yin sallama ga mutum zaka ji zaka ji a hankali ya yana son ka kadan kadan da yana kinka sai kuma yana kana burge shi amma kullum zaka wuce kawai ka wuce ba sallama ka wuce ba sallama ka wuce ba sallama ai magana ya kare ce wannan wannan an ce malam wani ce malam wani da mai girman kai mai faɗin rai idan sa za ka lura irin wannan kace ce na faɗa na ce mai faɗin rai mutumin da yake wucewa bai salama ga mutane musamman kana a da mota ce ai mutumin da yake ganin wata yar gutuwar motar shi gutuwa da ita kawai yana da ce wai shi wai shi kaza kaza kaza da sauransu sai an zaki sai ka jawo mota ma zaki Wa alaikum salam. inda ya yi sallah a matsayin yana so ya cika ne sai suna shi masa biyu sai sura da ya tuni a nan in yana so ya kasar ne amma Allah ya kasu in yana so ya zama sauki sai sura da ya dawo ya kasar babu yadda wa yake jira biyu ayin za ka mutum sallah za ka bi sallah da bai cikawa kana cikawa za ka yi shi ne abinda masud ya yana da cikin sunna in matafi zai fi mai zaman gida shi ma cikawa zai idan kana so kai yi kai za ka yi limanci in kai limanci sai su masu zaman gida su bita shine sunna eh Allah shi ne. yana gari ba ya zo gari zai zo na gari zai zai ta karatu a wajen yana karatu zai zai ran gare rinka masallaci ana sallar tare da shi insha akwai kasawan ciwon misali ana isha sai za ka yi magariba misali idan eh, yi raka uku sai ka sallame sai ka sauri ka zo na daya zai zama ka samu magariba sannan isha kuma ka samu wani sai ko wani fatawa na imamu ahmad amma gaskiya fatawa ce wacce ke ga ta nan ga ta misali a cikin wannan fatawa mutum ya riga limamu yi musallama. an ce an sanya liman da idan a yi koyi shi akwai wa'in za su sallama musallin to ka yi kayi ba sai kai sallama kafin liman yin sallama sai kai sauri kai kai kafara sai shayi sai ka samu raka daya to wannan wannan kauli akwai wannan kauli da Imam Ahmad amma gaskiya tana tana da matsala tana da rauni Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk